magaram kala biyu ne a da zamanin kakanni akwai magaram na gidan sarauta magaram da barbarci da hausa kamar jakadiya kenan kuma na biyu zamanin da samariya ya zo an sa magaram in an ce magaram akwai sarkin samari kotan maza kotan mata kuma magaram ake cewa menene aikin magaram ita wannan magaran kin ita take da incin yan mata kuma ita magaram a gari waccan ta samariya a lokacin da ana samariya ko bako ya zo gari yake son zawara bai isa ya mata magana ba sai ya je ya ga magar ita take da incin da za ta bari ko fira haka ku zauna da saurayi ku yi ita magara na samariya wani kamar uwa take ga ku yan mata ba ta yada kara ku tsallaka ba ku isa ba in ta ce hori hori ne in ta ce baki baki ne lokacin suna kama darajar su kuma su ma suna kama darajar yan mata eh yan mata ba kara zube ba suke a lokacin nan ko da arme kake son yarinya in dai zawara ce sai an ga magaran eh in dai budurwa ce wannan kuma ya shahi uwayen eh ba kamar na yanzu bane kawai ka shigo gari a titi ma ka ga yarinya ka ce kana so magaranta gidan sarki ita kamar a bikiye shawarar sarki ce ta wajen kotan mata kamar ko wani abu ne ma na wajen kotan mata sarki yana shawara da ita ta san darajar sarki sarki ma ya san darajanta ita ce za ta tahiyar da ayyuka na wajen kotan mata haka na kamar dai jakadiya yanzu kin san da yanzu in an ce jakadiya sarki gashi nan da matan shi matan shi ta je ɗakin shi ma ran turkinta jakadiya ita take kaita kuma a gidan sarki in kina shiri ke da jakadiya a kullum ma ke ce a ɗakin sarki. Yaya ake samun matsayin ko kuma gadonsa ake? Magaram ba a gadonta, naɗa ta ne ake, yardan jama'a ne, na wajen zawarru. ana tahiya takara waccan mata ce tana so ta dora takararta waga mata ce tana so ta dora takararta to yanzu masu zaben nan yan mata ne su za su ce mu wance ita ce magaran mu babu gado shin ko wannan matsayin magaran akwai shi a yau ka yanzu haraka wannan ta magaran babu shi to yanzu sunan da ya zo ya ci wurin magaram a samariya a ce la president to president ba ta da daraja irin na magaran, tunda a yanzu zamanin ganin yanzu akwai president kin da militan za su tashi masu shata da mari a da ko magaran ko magana baki isa baki gaya mata yanzu babu zancen magaran a jama'a amma manta shi